dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Ni ne Sarfili Hashim Gumel nake gabatar muku da shirin mana yau. A jihar Bauchi, kwamitin da aka kafa domin ya tantance yawan mutane 'yan kasuwa da suka yi hasarar dukiyoyinsu a sanadiyar fashewar bom a kasuwar Central Market a ranar 22 ga watan Disamba bara an raba musu kuɗaɗe da kuma kayan aikin gini a yau. Ga cek ɗinsu naira miliyan biyu da kasan simintin su wanda aka ware zuwa gare su. Ah, daga nan kuma sai blok na ɗaya wanda Salihu Barau Musa zai karbi cek ɗin a madadinsu. Cek ɗin kuɗin gyaran su na naira miliyan biyu. Blok na 21 simintin su buhu 730 da kudin su miliyan gashi mai girma hakimi zai gabatar musu yadda rabon tallafin kudade da kayan aiki ya gudana a wurin da hatsarin fashewa a kasuwar central market a bauchi ranar 22 ga watan Disamban da ta shige. Sakataren kwamitin da aka kafa domin tantancewa da kuma raba kasan tallafin kudaden da aka samu daga ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙungiyoyin jama'a. Alhaji Labaran mai shafuna ya bayyana jimlar taimakon da aka bada. Saboda haka jimlar kuɗi abin da ya bamu miliyan sittin da ɗari da hamsin shida da naira ɗari hudu sannan kuma akwai ƙungiyar sema da gwamnatin jiha ta ba wa ba matattu da marasa lafiya shinkafa da masara kowannensu buhu daidai a jawabinsa na godiya shugaban kungiyar 'yan kasuwar central ya jajanta wa duk mutanen da suka yi asara da kuma neman Allah ya gafarta wa waɗanda suka rasu. Wanda su musamman wanda zai yi shafa da wanda kuma suke kwanciya gadon asibiti muna matukar godiya da haƙurin da suka yi har Allah ya kamu ranar da muka gama tantance matsayin wannan wajiya da Allah jarabce mu da ita da kuma samun don rarraba abubuwan da allah ta'ala ya sa aka samu don ba da dama wa kowane mai shago ya ci gaba da aikinsa sannan kuma ya fara gudanar da harkokinsa na kasuwanci. 'Yan kasuwa da arba'in ne suka yi asarar kayayyakinsu yayin da aka rasa rayukan jama'a sama da goma sha biyar. Abdulhab muhammadu Mai Amurka daga Bauchi a Najeriya. Samson Siyasiya ya nemi da a bashi izinin tafiya ƙasar Turkiya domin kafa sansanin horas da 'yan wasansa. Ya buƙaci haka ne a lokacin da ya da gida Najeriya daga yawon shakatawa. Shi dai coach ne na 'yan wasa ƙasa da shekaru 23 kuma yana shirye-shiryen karawa da ƙasar Gabon a wasan share fage da za a yi a wata mai zuwa na Fabrairu a gasar cin kofin Afirka wato All Africa a Turanci. kuma a yanzu haka ya mika tsarin shirinsa ga hukumar kwallon kafa ta Najeriya wato NFF. Siyasiyan dai ya ce muna buƙatar sansanin horaswa a gurin da 'yan wasa ba za su shagala ba kuma babu wani abu da zai ɗauke musu hankali inda za su fuskanta ga shirin da muka shirya domin samun horo na gaske ba tare da samun akasi ko matsala ba. Zan yi matuƙar godiya idan har hukumar kwallon kafar Najeriya za ta samar mana da sansanin da za mu yi horo a ƙasar turkiya a inda nake fatan za mu yi shiri na gaske ba tare da samun wani abu mai ɗaukar hankali ba ya dai ci gaba da cewa wannan zai zamo sauƙi ga 'yan wasan da ke waje da muka gayyato ba wai sai sun yi tafiya har zuwa abuja ba amma komai ya dogara ga shawarar da hukumar ƙwallon kafan najeriya ta yanke a masu kananan sana'o'i a yau dandalin VOA ya samu zantawa da wani matashin tela wanda ya ce yana wannan sana'a ne domin ya samu ci gaba da karatunsa na boko ga yadda hiramu ta kasance da shi. Sunana Rabilu Bashir. Sana'ana a yanzu dai tela shi ne sana'ana. Me hankalin ka kake sana'ar tela? Wato abin da ya ban sha'awa tela sana'a ce kusan wanda akan dogara da kai. kuma takan taimaka mutum akan irin harkokinsa na yau da kullum to shi ya sanya kawai na cewa ya dace a ce na zo na koyi tela don irin kananan matsaloli na da ma da manyan ma a lokacin da mutum ya tsinci kan shakan irin wannan al'amari yakan zo yakan dan sable din problem din ba tare da cikin damuwa ba inda Allah sa ka iya al'amuran ka lafiya lau. To kana karatun boko ne? Wato a na dai secondary amma a yanzu haka a buri na dai na rayuwa a yanzu shine a lokacin da aka ce na kai ga matsayin da nake so in kai sosai na zama tela cikakke to ina so kai na neman admission domin zai iya taimaka mu akan harkokin karatu na a yanzu to kawo yanzu da kake koyon wannan sana'a wani kalubale kake fuskanta eh kalubale kake fuskanta guda ɗaya ne kawai na kusan dai kamar sa ido a yanayin inda abubuwan yake faruwa ga na kware shi ne kawai kalubale na a yanzu to wani kira gare ka ga yan uwanka matasa ga kamar gaskiya yan uwana matasa kam ina kiransu da babban murya domin irin wani al'amuran su zo a tafai ayi da su musamman sana'o'i na hannu domin su suka fi kusan tashe a yanzu ma su taimaka ma kansu kuma su taimaka ma yadda su gina rayuwarsu har ma na bayan su masu ƙara da su fatan wannan matashi da ya kware da wannan aikin har ya dauki nauyin kansa a makarantar gaba da sakandare baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria dandalin VOA. Kuna tare da dandalin VOA. dandalin VOA daga muryar Amurka. Ana tare ne da dandalin VOA. dandalin VOA ɗauke da labarai da shirye-shirye a kan kiwon lahiya da dabarun zamantakewa iyali da wasanni a wayar ku ta salula. तुझे देखा तो ये जाना सनम अभियः तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ उठ जाए जी उड़ तितली गोरी गोरी अबेलो गोरी गोरी Ana tare da dandalin VOA. மனசில வச்சுக்க மாமன் காரராசி with